Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilhas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niyya muryar Arewa duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rido kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa hausa.com ko kuma kam. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Litini 25 ga watan Yuni. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da ya auku a jihar Plateau. kasar italiya na ci gaba da daukan tsawaran matakai akan 'yanci rani da suka makale akan gabar tekunta yayin da ake ci gaba da zanga-zanga kan yadda ake tafiyar da 'yanci rani da aka tsare a nan amurka To kamar yadda aka ji an kafa dokar takaita zirga-zirga a sassan jihar Filato bayan mummunan rikicin nan to sai dai jami'an tsaro sun tabbatar da cewa to yanzu dai komai ya lafa jiya mutane ne da ba san ko daga ina suke ba suna tara ba cikin gari To yayin da aka ɗan karce ƙasa a babban taron APC jam'iyyar ta ce ita kan fa tubarkalla. To in ko muka ƙetare wannan sinarin wanda ake ganin za a fasa jam'iyyar ta lalace har ma jam'iyyar adawa ta samu wuri. To ai shi kenan insha Allah kamar kowace ranar litinin sarfilu hashin gumal na tafa da shirin ciki da gaskiya amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar plateau da ke tsakiyar arewacin najeriya a jiya lahadi shugaba buhari ya sha alwashin cewa lallai sai an zakulo waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki domin a kauce wa sake aukuwar irin wannan lamari duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban na najeriya ya fitar bata ambaci adadin mutanen da suka mutu ba kwamishinan 'yan sandan jihar andi adi ya ce mutum 86 ne suka mutu a daukacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar alhamis ɗin da ta gabata kwamishinan 'yan sandan ya ce an kuma jikkata wasu mutum shida sannan an kona gidaje hamsin a halin da ake ciki gwamnan jihar samuel lalong ya ayyana dokar hana zirga-zirga daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin jos ta kudu da riyom da kuma barikin ladi har sai yadda hali ya yi muna ɗauke da ƙarin bayani bayan labarai ƙasar italiya na ci gaba da ɗaukan tsawaran matakai akan 'yan gudun hijira da suka makale akan gaɓar tekunta tana mai kira ga ƙungiyoyin nahiyar turai da ke ayyukan agaji da su daina kubutar da 'yanci ranin a maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun libya suna ɗaukan su a jiya lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin a kasar andalus ko kuma spain da ake kira proactiva open arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun italiya sun samu sakon neman ɗauki daga kwale-kwale shida da ke ɗauke da 'yan gudun hijira ko kuma bakin haure kusan dubu ɗaya amma kuma hukumomin italiya sun faɗa wa ƙungiyoyin jin cewa ba a bukatar taimakon su yayin da hakan ke faruwa shugabannin kasashen turai sun gaza cimma matsaya kan batun 'yan gudun hijira a wani dan karamin taron kwal da suka yi a brussels a jiya lahadi hakan kuma na nufin cewa batun yiwuwar a cimma matsaya kan yadda za a tafiyar da kwararren wato 'yan 'yanci ranin da masu nin mafaka a taron da za su nan gaba a wannan mako ya zama wani abu da kamar ba zai yiwu ba amma duk da haka wasu shugabanni a nahiyar sun yi nasarar kaiwa ga wani mataki na tunkarar batun bakin hauren da ya hada da kafa wata cibiya da za a riga karɓar 'yanci ranin matsayar da faransa da spain suka amince da ita duk da cewa ƙasar italiya ta nemi da a yi garan bawul kan ɗaukacin tsarin da nahiyar turai ke amfani da shi kan yadda bakin haure ke shiga yankin to a nan amurka ma ana ci gaba da zanga-zanga kan yadda ake tafiyar da bakin hauren da aka tsare a jihar texas waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba duk da cewa a ranar laraba gwamnatin shugaba trump ta sauya tsarin da take amfani da shi na raba 'ya'ya da 'ya'yayensu a kan iyakar ƙasar a jiya lahadi jami'an tsaron kan iyaka suka saki kimanin iyaye talatin da aka raba da 'ya'yansu an kuma fasa tuhumar su saboda dokar da suka karya ta shiga ƙasar ba tare da izini ba daraktan kungiyar annunciation da ke tallafawa bakin haure robin garcia ya ce zaben da aka baiwa bakin hauren kan yadda za su samu bayanai game da 'ya'yansu bai taka karya karya ba domin an ba su lambar takwas eh, sifili sifili ne kawai domin sanin halin da 'ya'yansu ke ciki wasu daga cikin iyayen an tsare su ne a wani wuri da ake kira alfonso da a cewar shi wato jami'in andrew garcia labaran da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi nasar da ta ba shi wani sabon wa'adi yayin da ofishin shugaban kasar ke ci gaba da samun karin karfin ikon fada aji kafa yada labaran gwamnati ta ce erdogan ya lashe kashi 53 cikin kashi 100 na ƙuri'un da kada a zaben da aka yi a jiya lahadi shi kuma muharram ins na jam'iyyar adawa ta republican people's party chp ya samu kashi 31 cikin 100 wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka jefa a shekarar 2017 ta haifar da sauyi a tsarin siyasar ƙasar wanda ya soke ofishin firayim minista ya kuma ƙara wani shugaban ƙasa ƙarfin ikon sallamar majalisar dokoki ya kuma naɗa ministoci da alƙalai a wani jawabi da ya yi shugaba erdogan ya ce al'ummar ƙasarsa sun miƙa mai amanar shugabantar ƙasar tare da gudanar da ayyukanta. an cafke mutum talatin da ake zargin suna da hannu a wata fashewa da ta auku a wani gangamin siyasa a Dis ababa wacce ta yi sanadin mutuwar mutum biyu a cewar kafa yaɗa labarai mallakar gwamnatin habasha wacce ta roito labarin daga wasu majiyoyin 'yan sanda adadin waɗanda ake zargi da hannu a wannan hari da aka kai da gurneti ya haura mutum shida da aka kama a baya yayin wata hira da ya yi da kafar yada labarai ta gwamnatin habasha shugaban ma'aikatar 'yan sandan tarayya zeno jamal ya ce adadin waɗanda ake zargi a harin wanda aka kai a wani dandali da ake kira mescal square ya kai talatin, amma ba tare da ya yi cikakken bayani ba jami'ai sun ce mutum da hamsin sun jikkata a fashewar yayin da ma'aikatar lafiya ta ba da tabbacin ƙarin mutuwar mutum na biyu a jiya lahadi Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji an kafa dokar hana yawo daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na safe a kananan hukumomin barikin ladi da riyom da kuma jos ta kudu duk a jihar plateau wannan ko ya biyo bayan mummunan rikicin nan da aka yi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 86 da kuma kona gidaje 50 da kuma raunin mutane To sai dai kuma gefe guda jami'an tsaro na tabbatar da cewa kura ta lafa sun shawo kan lamarin. Daga birnin Jos ga wakiliyar Zainab Babaji da cikakken rahoton. Rundunar tsaro ta musamman a jihar Plateau ta ce ta samu nasarar kwantar da rikicin da ya shafi ƙauyuka hudu a ƙaramar hukumar barikin ladi da ke nan jihar Plateau. A jiya ne aka samu mummunan tashin hankali a wasu sassan karamar hukumar barikin ladi inda rahotanni ke cewa an kashe mutane da dama an kuma kone wasu ƙauyuka. Kakakin rundunar tsaro ta STF Manjo Umar Adam ya mun karin haske kan yanayin da ake ciki. Yanzu dai komai ya lafa. Jiya mutane ne da ba a san ko daga ina suke ba. Ma'aikatan mu ne suka ji karar da harbin bindiga. suna ta harba harba cikin gari mutanen mu suka zo suna zuwa kuma sai suka tadda wa'annan mutane to daga nan sai suka maida musu da martani mutanen mu suka musu suka karfin su to gudun da zasu kuma sai kuma ashe daga can wasu kauyen kuma sai muka ji nan kuma mutane na iya kuma na da faman albarka yawa to daga nan kuma sai aka sake juya mutanen mu suka sake mu can wajen saboda sai su kai mu wancan dauki su kara ma wa'anda suke kasa wajen karfi ko da shike a wajen harban harban akwai mutane da sun ciwo da kuma rayuka da aka rasa to amma yanzu dai muna ta faman tattarawa ne mu tabbatar menene da menene tsarin da aka yi ga jami'an mu nan ko ta wannan lungu suna nan suna patrol kuma ko ina yanzu waje hankali ya kwanta na zanta da wasu daga sassa daban-daban don jin halin da jama'a ke ciki to gaskiya muna yi ke faruwa muna ji a kashe fulani a kashe birom a ƙauye a kashe fulani a kashe birom in ba a kakunan ɗin shi ba zai bai shiga cikin gari gaba ɗaya ya hana kowa fitowa an kashe mutane a janaron akwai wani su wanda na waye su ma an kashe su jiya an kashe wadansu kuma a jindiya kwati to yanzu tashin din ya haura barkin ladin ala na kika jiya dai sarje sun fita kiwo aka koro su kuma da gudu sun hana sarje fita kiwo mu fulani kenan ba wani security da ke kare mu a wurin a matsayin na matafiya a yanzu haka shine inda muke tsaye za mu ce mu yana cikin danja sakamakon cewa babu wani jami'an tsaro da suka zo don su kare mana mu kafin a yi kiliyarin hanya mu samu mu wuce tunda daga bayan mu ba motar da za ta zo haka kuma daga gaban mu ma ba motar take zuwa Shi ma Reverend Iliya Yunana da shugaban kungiyar makiyaya ciyar arewa ta tsakiya dan Ladi Ciroma sun ba da shawarwari kamar haka. Abin da ke faruwa ka samu idan gaskiya idan ba an haɗa kai an kira an ja hankalin gwamnati ba akwai matsala. Ina kira ga shugabanni addini su tashi su haɗa kai da shugabannin al'umma su gaya ma shugabannin kasa na gaskiya. amma kuma ka na zama mu tare akwai daɗi a cikin rashin zaman lafiyar da dafi tana ai kasa tana lalacewa shawshawa ba a ci gaba ina ne za mu shiga ba mu da wata kasa ban da wani kasan sarakunan gargajiya da kunge-kunge na al'umma da bangaren harkoki na Fulani duk ya kamata a haɗa a dinga fitar da wayannan yara masu yin wannan ayyuka. In ba a fitar da su rikici ba zai kare ba. A wata sanarwa ta hannun kwamishinan yaɗa labaran jihar Plateau Yakubu Datti, gwamnatin jihar ta jajanta wa al'ummar karamar hukumar barikin Ladi bisa tashin hankalin inda ta jaddada aniyarta na tsaron lafiyar al'ummar jihar ta kuma jakunan masu son mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyan da aka samu a jihar da su daina daukan doka a hannunsu. Sanarwar ta kuma ba da lambobi kamar haka sifili tara sifili shida sifili ɗaya sifili sifili sifili ɗaya sifili da uku sifili takwas ɗaya biyu don kira da aika sako da zarar an samu wani tashin hankali. A halin da ake ciki kuma gwamnati ta sanya dokar takaita zirga-zirga daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe a kananan hukumomin Jos ta Kudu, Barikin Ladi da Riyom. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya, zama lawan lafiya shine cigaban Najeriya. To mu zaman lafiya a kuma gaida Zainab daga batun tashin hankali kuma bari mu koma na siyasa inda jama'iyya mai mulkin Najeriya APC ta kammala taronta na ƙasa inda aka yi wasu sabbin shugabanni. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. The oath by His Excellency, the elected chairman of the All Progressive Congress, Chief Adams Oshemade. rantsar da sabbin shugabannin jam'iyyar apc don mulkin shekaru hudu karkashin adams oshimole wanda ya ce zai shiga ofis a litinin din don fara aiki yana mai amincewa da cewa jam'iyyar na da kalubale da gwada kansa da cewa ya saba warware takaddama sabbin shugabannin akwai waɗanda suka dawo irin su sakatare mai malabo ne inda tsohon shugaban oyegun ya yi bankwana ita ko shugabar mata ramatu tijjani ba ta samu nasara ba kujerar da aka fi yayatawa mai ita ya faɗi zaɓe ita ce ta mataimakin shugaban apc na arewa sanata lawali shu'aibu da aka yi raɗe-raɗin ba shi shugaba buhari ke ma farawa baya ba faruk adamu aliyu ne daga jigawa sanata shu'aibu dai ya lashe zaben inda aka yi tsit ana mamaki ni na nemi mutanen zamfara ta hanyar gwamna na na ce mashi ina da ra'ayi ya ce in ko ina da ra'ayi zai je ga mutanen zamfara cewa ba wanda ya fi dacewa in ba ni tun da ina so in sake komawa in ba ka da goyon baya daga gidanku daga jihar ku kowa na da constituency kasan nan duk wanda ke cikin siyasa in baka da constituency to wallahi ka manta da siyasa amma an yada cewa shugaba buhari baya kaunar ka kuma shi yasa ake jin aka yi mamakin maya aka yi kaci wannan zaben ba gaskiya bane duk su ne abokan hamaya ta da suke wannan magana shugaba buhari bai taba cewa mai ba ni ba ni dai in zauna da shi ya ce baya son wani mahaluki ban taba ji ba balle haya ce baya sona kuma duk lokacin da ke so in gashi nakan je in gashi na mu tattauna akan magana jama'iyya duk da caccakar shugaban taron gwamna Badaru da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara yayi cewa bai kawo baki ruwa goro ko tomtom ba aka zauna da kishi dan majalisar wakilai Ahmad Babba Kaita ya ce taron ya kayatar to in ko muka ketare wannan da wanda ake ganin za a fasa jam'iyyar ta lalace har ma jam'iyyar adawa ta samu wuri to ai shikenan insha Allah saboda haka wannan zabe da aka yi ya kara tabbatar ma 'yan Najeriya da duniya gaba kida cewa APC ta zo kenan kuma za ta ci gaba da kokari domin ta ce da sanan nan gaba matasa daga Kano da suka hada da Yahaya Gambo daga garmar hukumar Garko sun nuna damuwar rashin halartar sanata Rabiu Kwankwaso da akan ba mamaki na da nasaba ne da rashin jituwarsa da gwamna Ganduje. A roƙona da fata na ni dan jihar Kano ina so da Ganduje da mai girma Kwankwaso a san yadda za a yi lafiya a masalaha. Shugaba Buhari dai ya gode wa 'yan jam'iyyar don kwazo ya buƙaci waɗanda suka tsumi su yi murmushi. Gabanin nan uban jam'iyyar Bola Tinubu a fassarar masana siyasa ya yi guga zana ga tsohon mataimakin shugaban ƙasa a Atiku Abubakar da ya ce ya kasa kwantar da hankali. Hakan nan ya caccaki Obasanjo da ya ce yakan sauya jagororin jam'iyya ne da barazana da bakin bindiga. Nasura da kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ne motar siyasa ce, don koma waɗa da dangina. To a gaida Nasiru yanzu kuma ga Sarfilo Hashin Gumal da shiri na gaba. Assalamu alaikum. A wannan makon shirin ciki da gaskiya zai fara duba halin da ake ciki ne dangane da ƙaddamar da ke wakana a kan filayen noma ko gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummominta na yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura. al'ummomin na zaune ne a garuruwa da ƙauyuka daban-daban na waɗannan ƙananan hukumomi guda hudu da muka ambata kuma noma shine babban abin da suka sanya a gaba domin rayuwa tun zamanin iyaye da kakanni tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne jama'ar waɗannan yankuna ke zargin gwamnatin ta jihar jigawa da yunkurin karɓe gonakinsu masu faɗin murabba'in hekta dubu goma sha hudu kuma ta baiwa rukunin kamfanonin mistali wani hamshakin mai masana'antu ɗan ƙasar china domin ya kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake a yankin ko da yake an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga duk wanda wannan aiki zai shafi gonarsa to amma jama'ar na ci gaba da nuna rashin amincewarsu da wannan batu suna masu korafin cewa gwamnati dai na neman haɗa baki ne kawai da wannan kamfani ta yi musu karfa-karfa domin ta raba su da gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni sai dai duk da haka gwamnati ta ce babu gudu ba ja da baya game da wannan aiki ko tsarin mallaka gonaki ga wannan kamfani domin a cewarta yin hakan alkhairi ne ga jama'a da kuma ita kanta gwamnatin. A yau za mu fara da sauraron ƙorafin kaɗan daga cikin mutanen da wannan lamari ya shafa. Suna Nasir Fil Hashin Kumal, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Wada Bello Kore Sabuwa Fulani, Kagara lokal gamma. kamfani ta hannun gwamnati yake neman ya kwace filayenmu kuma gwamnati take nuna mana mu tamfar ma wai ba mu da gado a wannan wuri ƙasa ta gwamnati ne to mu kuma muka tun a Allah shi ne ya halatta gado kuma shi ya raba gado mu muka gaji wannan eriyan shi gwamna yana amfani da constitution ne saboda haka mu kuma muna ga constitution ba zai zo ya kori abin da alkur'ani ya hukunta ba saboda haka muna nan muna jan daga gonaki haladdinmu ne ba za mu kuma sarwantar da su ba binnan lokal gamman hudu ya shafa akwai lokal government din silisan karkar an kwashi nata bangare akwai lokal government din garki an kwashi nata taura lokal government ita ma akwai nata inda aka kwasa amma dukkansu kanmu a haɗe yake ni ne nake jagorancinsu to amma akwai bayanan da ke cewa ma kun ana ba ku diya an fara biyan diya eh, eh, wasu daga cikin ko kuma sun karba haka yake an fara ba da wasu kudade amma wanda suka karbi kudaden sun karbi kudin ne ta abubuwa wajen kusan kashi uku akwai waɗanda aka yi musu barazana cewa ko ka karba ko ma karka karba gwamnati za ta zo ta yi abin gara ma ka karba wasu zuciyarsu ta mutu su je su karba akwai waɗanda ake musu barazana ma'aikatan gwamnati ne sai a musu barazana cewa in ba su karba ba za a bakin aikinsu sannan akwai waɗanda ake zuwa a yi musu barazanar cewa ma za a tura wa ma fada mai martaba waɗannan kuɗaɗe in ma ba karɓa ba fada mai martaba za ta karɓi waɗannan kuɗaɗe waɗannan abin shi ne a matsayin betel mali waɗannan shi ne dalilan da sa waɗannan mutane suka karɓi kuɗi ko in ce suke karɓa amma waɗanda suka dogara da Allah suka san waɗannan kuɗaɗen ko su karɓa ko ka su karɓa yanzu waɗanda suka karɓi wancan kuɗin a gurin waɗanda suke ba su karɓi kuɗin ba suke zuwa su yi rance ko kuma su nemi waɗannan abun bukata a gurin su su nasu babu waɗannan kuɗin babu kuma gurbin su saboda haka to mu yaushe ne za mu yi sha'awar waɗannan kuɗaɗen to amma an ce ai an ma fara killace wuraren da aka biya din ko a halin yanzu ba wai inda aka biya aka killace ba ana killace filaye waɗanda aka killace yanzu aka an killace an yanka guda guda uku dukkan an killace su an sa tarifta ta murje wannan wurin akwai mutanen da yawa waɗanda ba su karbi kudaden su ba a cikin wannan wurin kuma mun sha ara da yanzu haka ana kawo ruwa za mu je mu haɗu a cuka waɗannan wuraren ko da ana hama za ana hamata. mata domin ba su karbi kuɗi ba babu yadda za a gwamnati ta hana su shuka waɗannan guraren ba to a kuma shi kamfani ne ya killace wurin ko kuma gwamnati to za mu iya ɗaukan cewa kamfani ne ya killace tun da ma'aikatan kamfani ne ake kawowa suna suna aiki a wannan wajen domin inda gwamnati ne za mu ce ya eh, ma'aikatan gwamnati za mu gani amma waɗannan ma'aikacin kamfani ne waɗanda kamfani ta ɗauka aiki su suke yin wannan aikin saboda haka sun killace waɗannan wurare ba kaɗan ba ba wajen ya kai kimanin a kashi uku gabar da gari kudu da gari kashi biyu akwai inda aka yi noman rake na gwaji wannan a killace ke dama wannan mun damu da shi ma bamu da dama daga cikin wani daji ne haka aka ɗauka aka yi wannan gudun hmm. to yanzu sun ci gogonakin bayan allah waɗanda ba su karɓi kuɗi ba suna sun killace su suna murje musu gonaki kuma su kuma ba su da abin da suka dogara da shi sai Allah sai wannan wurare to ina na matsayar ku kenan waɗanda ku ba ku karba ba an karba ne da sunan ku misali ko kuma kamar yadda ka faɗa cewa an ci za a miƙa shi wa shi fadar mai martaba sarki kwarai abin da su gwamnati suka faɗa a gaba na tun da mun zauna mun taɓa zama da asalin lauyoyin gwamnati a nan wani ofis ɗin lauyoyinmu nan suka faɗa mana cewa sun biya kimanin mutum dubu takwas da ɗaruruka saboda haka sun kusan kammala biya abinda ya rage musu tamfar kaɗan ne a cikin mutum dubu goma sha biyu saboda haka mun tantance wannan kofin ɗin sai muka ga ɗari bisa ɗari mutanen da ba su karɓi kuɗinsu ba ne suka rubuta sunayensu sun karɓi kuɗi saboda haka ni kaina da nake maka maganan mm. da nake maka maganan nan da nake jagorancin waɗannan mutanen na ga gona ta biyu waɗanda aka rubuta na karbi kuɗi waɗanda babu yanda babu shaidan da za su kawo inda na aka bani kuɗi ko aka ɗau foto na na karɓi kuɗi kuma ɗari bisa ɗari dukkan mu ɗan kwamitin ɗinmu yadda suka layin ɗinmu cewa mun karɓi kuɗi waɗanda wannan ƙarya suka yi mana mutane ɗaruruka ba su karɓi kuɗi ba kenan wasu ne suka wasu aka biya a madadin ku ko wasu ne suka karɓi kuɗin ku a madadin ku mu a abin da muka a da muka fassara gwamnati ta haɗa kai da wasu mutane waɗanda suke marasa imani sun haɗa kai suna fudda kuɗin gonakin mutane suna tantance gonakin mutane suna kashe waɗannan kuɗaɗe don shi ma yanzu muke shiri na za mu gabatar da su gaban emcc a ta bincike su domin waɗannan sun yi almundana sun tafka almundana waɗanda ba za mu iya gamsuwa da ita ba bayan diyan da suke biya ba ta kai diya ba kuma har suka zo suke sata gonakin mutane suka fidda kuɗin gonakin mutane suna kashewa saboda haka ba za mu iya ɗaukan wannan ba za mu ƙarar su gaban EMCC. Sunana Muhammadu Nura, ƙogiya uwar 'yan nema. Nan a ina muke a tsene a gonar Muhammadu Jafaru. Kamar na ga zobo kuma kamar an noma dawa da gero a wurin haka ne? Haka ne. Mm. Haka ne mun shuka shi sosai. Bayan soban da wake da dawa muna harkar irin noman ranar nan muna shuka guna tana yi mana 'ya'ya muna sai da ita. Yaya batun nan yake nena maganar cewa kun ba da hayar gonakan ko ga wani kamfani ne ko ya aka yi abin yake ne a gunku? Tsakani da Allah mu wannan aiki ban ma bukatarsa. Fin ƙarfinmu ake so a yi mu kuma mun da mun ba da goyon baya game da wannan aiki na mustalin. Saboda haka ban ma son wannan aiki. Me yasa ba so? Tsakani da Allah zalunci ne. Gonakan nan iyayen iyayenmu sun bar wa iyayenmu, kakanninmu sun zo sun noma, iyayenmu sun zo sun bar mana mu ma muna so zuwa gaba mu bar wa 'ya'yanmu saboda moruwar gaba To amma ba za ku ba za ku amfani komai ba ne idan shi aka zo aka fara wannan aiki kan kama? Tsakani da Allah wannan aikin in yakan kama tahin mu za a yi daga gurin nan. Ba mu da wata madogara. Mu kuma saboda haka ban ma bukatar yin wannan aiki. E, a kan gwamnati zalunci take so ta kulla mana. Tunda in gaskiya ne, tunda shi shugaban abin nan gwamnan jihar Jigawa in gaskiyar al'amuran ci gaba ne ya ɗauka kai babura ai can ne garinsu, ya kai mu ba ma bukata kasar gagarawa to yanzu ya za a kenan eh mu muna dogaro da ubangiji akan wannan harka ta aiki da suka tunkaro mu da himo ban ma kaunarsa ban ma ra'ayinsa a bar mu da gonar mu idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da sauraron korafe-korafen mutanen da wannan lamari ya shafa yanzu a mahmud ibrahim kwari nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya cuta mai Masu sauraro na albishirin ku ga sirrin kamawa. cuta mai ka saurare ni har in Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ta yi a billiri ta yi a lafiya ta yi a kace koren ganewa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin saidacewa. Sunan shi kanjamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. To wannan haka yake a kuma gaida mawaka yanzu kan ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi kira da a kwantar da hankula bayan da aka kashe mutane 86 a wani rikici da aka yi tsakanin makiyaya da manoma a jihar Plateau da ke tsakiyar arewacin Najeriya. a jiya lahadi shugaba buhari ya sha alwashin cewa lallai za a zakulo waɗanda suka aikata wannan aika-aika duk da cewa sanarwar da ofishin shugaban ya fitar ba ta ambaci adadin mutanen da suka mutu ba kwamishinan 'yan sandan jihar ondi adi ya ce mutum 86 ne suka mutu a lokacin hare-haren da aka fara kaiwa tun daga ranar alhamis ɗin da ta gabata kwamishinan 'yan sandan ya ce an kuma jikata wasu mutum shida sannan an kona gidaje hamsin kasar italiya na ci gaba da daukan tsawaran matakai akan 'yan gudun hijira da suka makale akan gabar tekunta tana mai kira ga kungiyoyin nahiyar turai da ke ayyukan agaji da su daina kubutar da 'yanci ranin a maimakon haka su rika bari jami'an tsaron gabar tekun libya suna daukan su a jiya lahadi wata kungiya mai gudanar da ayyukan jin kai a kasar andalus ko kuma spain da ake kira proactiva open arms ta ce jami'an tsaron gabar tekun italiya sun samu sakon neman ɗauki daga kwale-kwale shida da ke ɗauke da 'yan gudun hijira ko kuma bakin haure kusan dubu ɗaya amma kuma hukumomin italiyan sun faɗa wa ƙungiyoyin jin kan cewa ba a buƙatar taimakon su to a nan amurka ma ana ci gaba da zanga-zanga kan yadda ake tafiyar da bakin hauren da aka tsare a jihar texas waɗanda suka shiga ƙasar ba bisa ka'ida ba duk da cewa a ranar laraba gwamnatin shugaba trump ta sauya tsarin da take amfani da shi na raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar ƙasar a jela lahadi jami'an tsaron kan iyaka suka saki kimanin iyaye talatin da aka raba da 'ya'yansu an kuma fasa tuhumar su saboda dokar da suka karya ta shiga kasar ba tare da izini ba daraktan kungiyar annunciation da ke tallafawa bakin haure ruben garcia ya ce zaben da aka baiwa bakin hauren kan yadda za su tuntuɓi 'ya'yansu bai ya karya ba shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi nasarar da ta bashi wani sabon wa'adi yayin da ofishin shugaban kasar ke ci gaba da samun karin karfin ikon fada aji kafa yada labaran gwamnati ta ce erdogan ya lashe kashi 53 cikin kashi 100 na kuri'un da aka haɗa a zaben da aka yi a jiya lahadi shi kuma muharram ins na jam'iyyar adawa ta republican people's party chp ya samu kashi 31 cikin 100 wata ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka jefa a shekarar 2017 ta haifar da sauyi a tsarin siyasar ƙasar wanda ya soke ofishin prime minister ya kuma ƙara wani shugaban ƙasa ƙarfin ikon sallamar majalisar dokoki ya kuma naɗa ministoci da alƙalai To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in salama da ku ina ta iyalan Mr. Julius Ten da marigayi Yakubu Adamu murnar ɗauren auren 'ya'yansu wato kanwar mu Yakubu Adamu da angonta da Joseph ta jiya Lahadi a garin Kurdi Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mun yanzu madadin kowa da kowa musamman ma Lalo da ya taya ni da wanda ya haɗa mana saucin CD da injiniya mana wani lokacin Joseph uh, Allison uh, John Allison ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.